barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu mai suna dandalin Hadiza Gabon. Kamar dai yadda kuka sani, ni ce taku Sa'adatu Lawal. Duniya juyi juyi yau akala ta canza mai tambaya ita za a yi wa tambayoyi. Hajiya Hadiza Gabon mai dandali. Barkanki da zuwa kan kujera ta. Barka dai. Haji wani Hausa ne da yawa da yawa haka. <laughs> Mu je dai. Hadiza Gabon, Hadiza Gabon. amma sai kuma gashi a Najeriya aka san ki. Shin kafin ki zama Hadiza Gabon, ya aka yi? Kafin zama Hadiza Hadiza Dijeto, Ummi, <laughs> eh, duk wani dai sunan da ake kira na a gida. Kin ce daga Gabon kika zo, kafin kika zo kika fara fim. Shin kina zuwa Najeriya a'a a jirgi kika zo daga airport <laughs> kawai kika je <laughs> kika je location kika ce gani na ni ce Hadiza gaban koko ya Johnny ɗinki yake da kika zo ina kika fara zuwa ya aka yi har kika fara fim har kika zama Hadiza gaban Oh, wow. <laughs> Ah, ba a jirgi na zo Najeriya ba. A mota na zo Najeriya. a mota kuma tsakanin shigowa boda da zuwa mubi a mashin na zo like mashin guda mai taya biyu ana ruwan sama da daddare muka bar bodan cameroon muka shigo mubi mun shigo mubi mun bar cameroon i think around 5 na safe na yamma So ba mu isa bi ba sai wuraren goma. Na dare. Na dare. Sannan a lokacin dole sai mun yi tracing inda gida kakannai na suke. <laughs> Baki ma san gidan da za je ba. a <laughs> ah, no na san gidan da zan je na san sunan angon na san komai but baki taba zuwa ba ban taba zuwa ba because ko baki sani ba ke <laughs> ke zaki ce kin san guri ko baki san amma ina da sunan kowa ina da sunan angon da komai da komai kina da number kina da waya <laughs> ba jin da number but na san sunan kakata a lokacin aka ce eh, tana ɗaya daga cikin matan da suka fara hawan mota a movie ana ce mata yaran masu faɗi mata Mugulubu rich kids yawa to <laughs> kawai ni dai da wannan kawai na je na yi tracing gida har na isa Allah ya gafarta mata a haka dai na shigo <laughs> so da kika zo daman kin zo da niyan kin zo ne ki fim ko kuma daman kawai ke kin zo gidan neman gidan hajiya mai mota wanne kika zo? <laughs> a lokacin da na zo gaskiya babba san cewa zan yi fim ba Ban san zan ma haɗu da su ba. Na dai san shekara ɗaya kafin na zo um, su Nuhu sun zo wasa. Alinu Fatima Muhammad Lawal Ahmed, um, Ahmed Esnuhu, Allah ya gafarta mishi da Adam Zango, da Fatima Muhammad, da Mansura Isa, da Sani Danja suka zo a lokacin. A year before na zo. first so time daman kin san da Kannywood kenan kafin Hausa film mm, ba mu san cewa Kannywood ko kawai dai film ɗin Hausa ana Hausa ana waka ana rawa but amma ban taɓa um, picking interest ba because inda muka tashi akwai inda Hausawa suke irin suna da ƙungiyoyi ma yanzu misali in ana babban sallah za ka ga an ce a lokacin akwai wani kungiya ana ce gidauniya ana ce tarayya a wannan lokacin irin akwai wani wa'annan yan gefen sani dan jani wa'annan yan gefen alinuhu ne so muna zuwa mu kalli wasan sallah sai mu dinga cewa like mamanmu wajen irin two a eh, bad yaro ya je abubuwa ko ya je so kawai dai muna zuwa muna kallo ana rawan gumba ana you know irin yes a wannan lokacin muna zuwa mu kalle su su din ma a lokacin a gaban din suna burge ni so amma ban taba tunanin cewa zan yi fim ba to ya aka yi da zuwanki da zamanki har aka zo ya kai ga kika zo kika samu ra'ayi kina son ki fara fim um, lokacin da na zo dai na shigo Najeriya obviously ina Najeriya daga mubi na yi ina satuttuka haka sai na koma gidan sista na Abuja so a nan na zauna da na zauna kuma zaman sai daga nan sai kuma na tafi gaba na wuce kaduna kaduna inda na fara zama gidan eh, wata mamana allah ya gafarta mata mm. ana ce mata hawa uwar marayu tana da a lokacin tana da yara da yawan da take rikewa marayu ne zalla ba wanda akwai 'yan anguwa ma haka kawai sai su tare gidan a lokacin family house ɗinsu ne tun ba a so tana yi har aka haƙura da ita so sai na je gidan na zauna akwai wani ana ce mishi bature abokin sista na ne shi ya ɗauke ni ya kai ni ya ajiye ni a wurinta sai na zama yar gidan kawai ni ce babbar yaya har yanzu kuma ni ce babbar yaya a gidan eh so na zauna a gidan marayu in fact a nan ne na fara duk da dai a lokacin yaran duk sun cuce <laughs> idan zan aike su su je su saya min biredi saboda a lokacin da na zo na kasa iya cin abincin nan eh kafin in saba babu shinkafa ne a gaba <laughs> ba wai ba shinkafa ba but muna da komai but test din ba iri ɗaya ba ne ba kin gane so sai yi min wahala so kawai abin da nake ci a lokacin daga biredi da madara sai indomi kuma duk ita ta dinga saya tana bani saboda a lokacin bani da kuɗi ban da hanyar samun kuɗi babu komai kuma wallahi ni yanda ta rike ni ko za ka yi tunani kamar yanda take faɗa idan aka tambaye ta ina kika samu wannan kuma da bata jin Hausa ka zaka? sai ta ce yar kawuna ne a Gabon so haka muka zauna da ita har lokacin da zama ya ƙare ba wai zama ya ƙare ba <laughs> ba na son faɗa ba koro ne a kai <laughs> amma laifi ne <laughs> amma ba ita ta kore ni ba mama ta ce ta kore oh ita ma tana gidan mama Ok, to kin gani abu da ya tabbata korariya ne <laughs> but laifi na gaskiya sai aka yi aka hukunta ni so a nan ne kawai sai na tashi so ko da a lokacin da na fara da na je na ce mata mamanmu ina so fari saboda mamanmu ne ke ce mata sai ta ce mini ta gudu ta gudu ta ke ce mini sai ta ce sai na ce mata ni fa ina so in yi fim sai ta ce za ki fim ya ya za a ma fara sai Allah ya sa dai aka samu hanyar da ah, aka haɗa ni da wanda na fara haduwa da shi shine Aliyu Aka kawo ni muka zauna muka gaisa ya ce to wannan za ki yi fim kuma ba Hausa yaya. Abin da ya fara gaya min kenan yana dariya sai na ce zan koya. Ba even a lokacin ba za kin san idan aka ce a lokacin da na zo ban iya Hausa ba Yes, but amma ai ba wai irin saboda kin ga na zauna na zo na zauna a gidan nan gidan marayu kuma ana hausa a gidan ba a wani yare in ba hausa ba so na dan fara fikin but hausan da zaka zo ka yi fim da shi amma a wurin yara misali in zan aike su ina faji like ba na ganewa sai su idan aka je sayan abu za a ce mini kaza aka saya ya gane so a wurin su na koyi hausa na fara and then daga baya kuma sai na zo hausan was easy ina cikin hausawa so dole zaka dau yare so dai a haka so ba wai irin hausa was the hausa da za ka zo ka yi za ka yi hausa fim da shi shine dole sai da na irin kuma za ka zauna cikin hausawa za ka karanta abubuwa da hausa za ka yi komai so daga nan kawai ga script kuma a lokacin da na fara ina karanta script so karanta script da nake yi shi yake taimaka min wurin shi yake taimaka min wurin gyara hausa da kika zo um, wanne ne za ki iya tuna wanne ne fim ɗinki na farko dai mana da kika yi to ah, akwai wani fim artab da aka ah. <laughs> muka je jos da muka je jos aka ce ni zan ja fim din kina ji da <laughs> da ji zan fito a matan alinu waye waye aka yi briefing aka yi briefing labarin komai da komai da na je jos za mu fara fim kawai sai na ga an sani a kanwan matan Ali Nuwa a sai ya haka miki ke ce eh, mata so a ƙarshe dai na yi sin biyu na wuce ban kare <laughs> wani abu ba ina ga asin ɗaya ma ni ban ma yi magana ba asin biyu ko na ce ku yi haƙuri ko menene kawai daga nan shi kenan ban ƙara ba a wannan lokacin akwai wani Mustapha Mustapha I don't know na sorry ina ce mishi ya Mustapha na manta second name ɗin shi sai akwai wani nickname da ake kiran shi da shi so sai yana wata waka sai kawai sai ya ce in zo in hau waka shine wakan na farko kawai sai eh, Aliyu yana wucewa ya ce ha su gaban india <laughs> kawai sai muka fashe da dariya sai ya wuce so wannan abin ne kawai daga lokacin kuma gaskiya na daɗe ban yi ba sai dai a kira ka a sa ka kawa ko kuma a sa ko a irin abokanai eh irin pass. kafas eh, eh, akwai wani <laughs> bari ki ji akwai wani akwai wata waka da muka ji a mu a wa kafas muka tashi a yan background muka tashi Allah ina fatan da wannan video mutane su je su kirkiro waka aka yi a lokacin da Nura Usaini da Sadiya Gile mu ma fa an ba mu baiti amma in aka zo wurin yin bait eh, abin nan ya ake kiran amshi sai a ce ku yi amshin nan da kyau ku yi amshin nan da kyau ashe za a yi kwata nuna amshin ne kawai idan sadiya ta yi wakar ta sai a zo a dau amshin nan sai a ɗora mu wallahi haka aka yi sai daga baya da nake gani ce oh mu a yan amshi fa muka tashi <laughs> so haka ne so yanzu um, wannan daga farko farawan kike nan har kika zo kika zama hadiza gabon da dijetu kike da obi eh, yanzu umi an zama hadiza gabon so wane ne ko in ce wani fim ne kin ce da kina yin two scenes three scenes wani fim ne kika zama ke ce lead actress major role ki? a lokaci ɗaya in 2009 yakubu lere ya yi min fim ɗin wasila a wannan lokacin in 2010 har 2009 ina dan kana buga a nan ka buga a baka kaza a baka kawa but 2010 yakubu lere ya bani fim din wasila 2010 sannan uh, eh, as mai kwai ya bani films din shi guda biyu ban sani ba da mijin babata eh, eh da um, umarnin uwa o oh, ban sani ba sunan fim din eh, kenan mijin babata wani fim din wani di yata yata wani kamfani ne daban so amma wa'annan films guda uku su ne na fara samun leading roles idan har ban manta ba ban dai sani ba amma ina ga su ne duk sanda na tuna films da na fara zamani ce actress a ciki sai daga baya kuma da abin ya ɗaukaka kin san ma a lokacin da as ya bani fim ɗin shi ni na ji labarai sun dawo min an ce mishi za ka yi asara ba za a kawo maka yawa ba a santa ba ba ta jin hausa gashi tana da kiba tana da waye daga cikin masana'anta din aka dinga maganganu kowa dai yana da nashi candidate din so haka na yakubu lere ni na sani akwai lokacin da ba ma ni bane ba ina ga ranar da za a fara shooting din da aka canza aka ce ni zan ja fim din amma ko lokacin da aka yi min magana zan fito a kawar wasila ne so kuma da na je tun da rabo sai aka canza aka ce ya ah, ni zan yi plane i was like okay so a nan ne so kenan ba a baki script ba daman ko ko a lokacin no an bani script a matsayin kawar okay so dialogue wasila. in script in ba wai na wasila ba a na kawarta ne eh ai shine role dina zan fito a kawar wasila so a ƙarshe kuma da na zo ranar da za a fara shooting din sai aka ce ni je wasila so you had to switch eh har kuma kika zo kika zama ke ce eh. har kika zo eh. wannan shine aka cewa zakarar da Allah ya nafa da cara sai ya kokoriko <laughs> so wannan da kin ga at first kina yin sins biyu haka nan da aka zo aka baki script kika zama ke ce lead role kika zo kina yin um, sins da yawa menene challenge in kishin kin ji tsoro ko kuma menene no. ya experience din no, yake babu wani tsoro ɗaya tukunna mutanen da suke wurin duk babu bakin ka a wurin ko da kana yin sin ɗaya biyu amma ka saba da su kana ganin su 'yan sannan industry din idan aka zo location sai ya zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya so ba wani abin tsoro ba sabon mutum ka san cameraman ka san wani ka san actocin and then ana rehearsal ana uh, karanta maka in ma baka gane wani kamar ni a lokaci dan ban gane saboda yanda zan karanta shi wani lokaci ba zan gane yanda zan faɗe shi a harshe na ba so sai a zo a faɗa mun shikenan amma ban samu wani challenge da irin ko na tsoro ko na irin rashin fahimta acting ko ni i think kawai aka dora maka kyamara kana canzawa and then idan kana tunani kana son wannan abin a ranka sai kana kokari ka bada abin ka jajirce mm. ok kamar yadda kika ce idan aka zo um, location ana zama kamar yan uwa kana mai zaki ga me ban sani ba ko ke kin taba experiencing wasu da ka zo kika same su as maybe ba lallai sai actors ba ko actresses a'a yanzu suke ganin kamar da wannan yarinyar muna zaune Ga shi ta zo ko hausa ba ta ji yanzu ta zo ta zama Yakin taba taɓa experience wani abu zaki ga ba wai kadai a fim ba ko a rayuwa zaki ga mutane ai wacce na san ta tun ba ta da kaza a gaban mu tai kaza a gaban a wannan ai kullun ake maka gorin wannan abin amma ni ban damu ba idan ka ce wai a gabana kika zo ko a gabana ta zo ko a gabana ya zo bai dame ni ba in dai a gaban ka ya zo ba wani abu ba amma karawa da ƙarya shine abin da bana so kaman kwanan nan akwai wani a ah, babba ne yana yana marubuci ne um, kamar yana rubuta script sannan kuma ya ɗan yi directing wayansu abubuwa amma ba sananne can can sosai ba kwanan nan yayi ƙarya a kaina akan wani aiki na ne da aka kai zai yi editing so a ƙarshe kuma editing ɗin sai ba mu sasanta sosai ba aka samu uh, eh, sabanin fahimta shikenan sai ne ce kawai ya daina a nemo wani yayi saboda aikina na ne ina da right in zaba ko ka yi min ko ka yi min tunda biya zaki so kawai ina ga ya ji haushin wannan abin sai yake cewa wanda ya gaya mishi cewa eh, an canza kaza an canza aiki da kai za a nemo wani and sai ya ce kai za ka nuna min ka san hadiza ne a nan hadizan nan ta zo a gabanmu ta zo a gaban mu ma take canza kaya sun ja ah, no aba da fatar biya a gidanmu I know what is right and what is wrong. Saboda kawai na zo shi kenan sai ka ce wai na zo na canza kai when? And sai na kira shi a waya. So ya kamata ka daina karya in ma kana yi a wasu wurare. It's not fair. Ko da ka san mutum ina ga akwai abin da ya kamata ka faɗa, akwai abin da ya kamata ka ka faɗa. Ba ma abin alfahari ba ne ba ka ce wane a gaban mu Yau. A gaban ku aka zo. kuma har aka zo aka wuce <laughs> so abun kawai ni a lokacin ma kana a lokacin a lokacin ban so na ma yi magana ba amma sai na ce ah, saboda ƙarya sai kawai sai na yi magana sai na ce ka je ka ce kaza ka ce kaza sai yi denying ya ce shi bai faɗa ba dama kuma ya faɗa kuma kin ga girman da nake ganin shi da shi ya zube saboda ni bai taba gani na zo na canza kaya a gaban shi ba bai isa ba ko da a lokacin da na zo ba wai na zo da <laughs> da abin da aka na ba na zo na samu tarbiya daga gidanmu na zo na san abin da yake daidai da abin da ba daidai ba so ba za ka zo ka ce wa mutane wai cewa a nan gaban mu ta zo a nan take no ban canza kaya to masu kallon mu da fatan kuna jin daɗin tattaunawar da muke yi da DJ Ada Hadiza gaban a yanzu da ka ce mu kada ku mutu kallon mu barkanmu da sake dawowa cikin dandali dandali dai na hadiza gabon ne amma ni ce dai nake tambayoyi yau a bakuwa take <laughs> to um, da kika gama wasila kin an fara baki lead role kenan so ya yanayin aikin ki ya canza from karama kika zo kika zama babba ya yanayin samun aikin kin ga kin ce a da lokacin da aka saka ki a lead role kin ji labari an ce za a yi asara so da suka zo suka ga cewa ba a yi asara ba ai ko a lokacin ba kowa yake sani ba still Okay. Sai wanda yake tunani zai yi asarar ne yake sani. But alhamdulillah duk sanda aka sani kuma sai ka ga abin ya karbu. But babu akwai mutanen da misali suna da abin da suke nema a wurin actor. Like okay maybe um, yanayinta a script yanayin da aka kawo mutum yanayin karakta ɗin mutum maybe ni ban cika wannan ka'idojin karakta ɗin ba so yawanci ba films da yawa na yi ba gaskiya a lokacin ko har yanzu idan zan iya lissafo miki da ba don kawai irin time but zan iya lissafo daga fim na farko da na zuwa yanzu duka zaki iya tuna yes. har wa'anda na fito a sin ɗaya biyu so kawai ni a tunani na kawai wa'anda suka ci gaba da tsani a fim waɗanda suka yi like suka bugi kirjinsu suka ce okay let me try amma i'm not sure kamar akwai bauni Allah ya ji kanshi mm. shi din ma role din ba nawa bane ba yar maye film din yar maye a mm. ranar da za a bani script da daddare za a fita location muka yi magana na je na karanta da na karanta labari na ce wannan dai na san cewa na ce ina son yar mayen nan and alhamdulillah sai na samu role the next day sai kuma na yi magana ya sadiq ya sadiq ya kalle ni ya ce za ki iya sai ni ce i will try amma na san ba zan ba da kai ba zan ba da kai ba so based on trial ne yes and then sai muka zo muka yi yar maye sai na yi um, sai na yi film din Aminu Saira. Um, ya ma sunan film din nan wanda na fito a um, daga ni sai ke sai na zo na yi fim ɗin aminu sera daga ni sai ke sai films dai da suka da na yi da suka ɗaukaka gaskiya su ne nake lissafo miki daga nan kuma sai muka zo basaja so kaga kin ga kin lura idan na ce zan lissafo fina-finai din su ne dai su ne dai so amma kamar yadda kika ce da farko ana cewa first film in da kika zama lead actress ana cewa o oh, ba za ta karɓi ba mene su waɗanda suke cewa ba za ta karɓi ba da kika zo kika karɓi an zo an fara cewa ki zo ana son ki aikin ko kuma ba a zo ba ko kuma dai ya dai abin ya zo ya zama a wannan ɗinki. Kawai abin da nake gani shine kawai um, ban san yadda su suka kasance ba gaskiya but ni dai na san yadda na kasance. <laughs> so akwai wa'ansu da har yanzu suna nan suna yi kuma har yanzu suna abin nan. Eh, akwai kuma ni yadda na san kaina e yanzu alhamdulillahi kuma kowa dai ya ci gaba da rayuwar shi wa'yansu daga cikinsu mun yi aiki da su wa'yansu kuma ba mu taɓa yin aiki da su ba so shine to kin ce ke kika karanta script in yar maye har kika ce kina son role din so me yasa kika yi kwaɗayin role din daman ke yar shaye shaye <laughs> ce ko kuma saboda mutane da yawa idan suka ga actor ya ɗauki role din su fa kawai ba sa bambanta fim da kuma reality eh, musamman ma idan ka yi role din sosai sosai kamar zaki ga wasu kawai kowane fim suke fitowa suna fitowa a 'yan daba yadda mutane suke ganin a zahiri ma 'yan daba ne bayan kuma kwata-kwata ba haka rayuwar nasu yake ba eh to um, ba ni na zaɓa sannan kuma kin san idan kika ga ana cewa a wani anya ba shaye-shaye take yi ba that mean kayi abin da ya kamata ka ba su abin da ake bukata a baya kenan kai fitin kenan cikin role sannan kuma me yasa na yi kwaɗayin wannan role din saboda ban taba yin irin shi ba so was like a challenge a challenge for me irin nayi wannan role din na ga cewa na baro Eh, zama matan wani ko kawa kawa ko irin kayi duk yawa duk irin wa'annan films din ka zo kayi so kawai menene ban taba yi ba menene ban taba fitowa a fim ba police eh, <laughs> yes and kawai sai na ce ina so yin shaye-shaye so amma shaye-shayen da na yi a fim din ne ba a zahiri ba saboda ba na tunanin shaye-shaye zai taimaka wa kwakwalwata ba saboda ni na tunani ma wayanda suke shaye-shaye birin din su yana da karfi irin mu ba zai ba za mu yi lasting and sannan kuma eh, na fito ne in nema so idan na ce zan yi shaye-shaye ba zan samu abin da nake nema ba so for me i need to be focused so kun ji masu shaye-shaye ba sa samun kuɗi suna losing focus um, an ce fim ta ƙare miki ba ma ganin ki a fim yanzu shi yasa kika koma kika zama yar jarida so da gaske ne fim ta ƙare miki ne ko kuma tambaya aka sani ba wai wani abu ba um, watakila ta ƙare ɗin saboda komai da farko komai akwai ƙarshen shi amma na idan zaka fara abu zaka fara ne saboda kana son wannan abu kuma a kullum kana addu'a Allah ya baka wani abu da za ka ci gaba da yi ka riƙe kanka ka ci gaba da rayuwarka fim ban sani ba ko ta ƙare min ko bata ƙare min ba amma har yanzu dai ina samu waɗanda suke kira na su ce zan yi fim wani lokaci in yi wani lokacin ce bani da lokaci me yasa baki da lokaci saboda ina abubuwa da dama sannan kuma akwai wani abu da yake faruwa a rayuwa ko idan ka fara abu ya kamata ka san cewa ka sa wa kanka cewa ka zo ka tarar da wasu wasun nan sun tarar da wasu kai ma za a zo a tarar da kai sannan a tafi it's either you choose to stay ko kuma to move a gaba you move on sai ka ci gaba da yin wani abu amma ba zan taba cewa ni ba yar fim ce ba i'm proud kin fahimta ina alfahari da fim ina son fim amma abin da nake yi yanzu baya bani dama na yi fim da yawa so idan aka ce fim ne ta kare min na koma jarida jarida wani abu ne da na so ba ma jarida nake yi ba take note ba jarida nake yi ina talk show with friends ina gayyata mutane da mutane da suke kusa da ni da waɗanda ba su kusa da ni ina gayyatan su ba wai saboda fim ta ƙare min ba saboda ra'ayi ina so in yi ne shi yasa na yi decide na fara yi so shi yasa ba wai abin nan da kuke tunani ba amma in ma kun ce ta ƙare min it's normal alhamdulillah abin da aka samu mun gode Allah ya albarka kuma kamar yadda kika ce kafin Hadiza Gabon akwai wasu haka zalika bayan Hadiza Gabon za a yi wasu za a yi wasu so mun yi shifting ne mu yi wani abu saboda yara su samu su taso kamar dai sai wasu sun matsa wasu suke samu su shigo kenan mm-hmm. menene za ki ga kamar shi abin da kike shi ma dai ai bayan kamera kike mm-hmm. so menene bambancin gaban kamera sorry so menene bambancin gaban kameran film da kuma gaban kameran abin da kike kina ganin akwai bambanci ko kuma daman kawai kin riga kin saba da kamera babu bambanci saboda kamera kamera ne kawai bambanci ɗaya shine wancan script aka rubuta kuna yi a cikin wani karakta ne da ba kai ba wannan kuma da nake zaune da ke ni da ke ne hadiza ne sa'adatu ce so shine ba kaman fim bane ba an baka sunan wani role din wani so shine kawai bambanci kuma sannan wannan kana portraying image din wa'ensu ne wannan kuma kai ake wa tambayan rayuwarka ko wani abu na rayuwarka so so wani shawara ne zaki ba ma yan Kannywood masu tasowa da dai gaba ɗaya dai wani shawara zaki ba su in kaga mutum ya shiga wannan harkar ya kai shekaran da zai shiga ya kai shekarun da ya mallaki hankalin kanshi kaga wasu waɗanda suka zo kafin kai kaga both sides mai kyau da mara kyau so shawarar menene zaka ba wa mutum shawarar menene za a ku me ba ku sani ba me kuke so ku sani menene wani shawara za a baka akan rayuwarka shi rayuwar nan da kake gani <laughs> ba sai ba wa mutum shawara ba E kawai shi rayuwar ma ka tashi da safe kana busa numfashi ka tuna gobe yau kana numfashi gobe zai zaka iya ka tashi babu yau kai ne gobe ba kai ba ne so you choose for yourself wani shawara za baka babu na malam bature ya ce experience is the best teacher mm-hmm. kenan dai kin dai ce babu shawaran da zaki bada saboda rayuwa shi kan shi zai baka shawara kai ya kamata ka zauna kana kanka tunani to DJ Ada. Eh. Hadiza gaban a yanzu. <laughs> Mun gode da zuwa da amsa tambayoyi da ke kai. Thomas kallon mu da fatan. Ni kam ina da tambaya. Tam. A kin san 'yan kwanakin nan kin zama motivational speaker. Abin da kike faɗa wa mutane su yi. Saboda yawanci sai ka ga mutum ya zo ya zauna ya kake kyamara. Do this in kakkai kaza, yi menene, yi kaza. ga yanda za ka yi rayuwarka kuna yin abin da kuke faɗa ne babu wanda ya ce ga yanda za ka yi rayuwarka, kuma ni <laughs> ke ce kike ce mu motivational speaker I do not motivate anybody wahala for who they get motivated by me oh. kawai dai ai ko wa'azi ne an ce ka yi abin da malam ya ce ba abin da malam yake yi ba Ah, wannan ne ba da ni aka yi magana nan ba. gane ba da ke aka yi magana ba, kya kika mun tambaya ina baki amsa. Ni ba motivational speaker ba ne ba. Kawai dai yawanci ina faɗan ra'ayina, my own point of view. Do you do your own point of view da kike faɗa wa mutane? It depends. To jama'a. bari in katse daga nan saboda in na ce zan ja ta zan daure ita so akwai <laughs> matsala. Ko mu daure juna. <laughs> To masu kallon mu da fatan kun ji daɗin tattaunawar da muka yi da DJ Ada Hadiza gaban a yanzu. Mun gode kada ku manta ku danna mana like ku danna mana subscribe sannan kuma idan akwai tambayar da kuke so mu mata wanda ba a yi ba rubuta a ba tambayar da ba a yi ba ban gane ba kullum ai amsa tambaya nake tam Idan ma kuna da wasu tambayoyi ku rubuta. Mun gode.